Yau muna talata 27 ga watan agusta 2019. Fondation Irondel ke kira studio Kalangu ke magana ga kanun labarin. Fiye da mahajata 'yan Nijar dubu biyu na hajin dubu biyu da goma sha tara suka komo gida zirga-zirgar jiragen zai ci gaba da gudana har zuwa uku ko hudu ga watan Satumba a cewar daritan ɗawainiyar kai da kawo na hajin. Hanyar agada zuwa Arlit ta gabce a wurare da dama biyo bayan zubar ruwan da aka samu 'yan kwanakin bayan nan kwanaki hudu ke ga masu balagoro Najira za ku ji korafe korafensu su. Kamar kowace ranar Talata a rahoton musamman za ku shi shirin da mata ke yi zuwa ga mata zai babu masaniya na kaka mace za ta kula da tsaftar jikinta bayan haifuwa cikin al'adar a ƙasar Nijar. Masu sauraro barkamu da warhaka sunana gungu ɗantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. To ranar Lahadi mahajata 'yan Nijar na hajin 2019 suka komo suka so mu komowa gida ta jiragen wato world kimanin fiye da su dubu biyu suka shigo bisa wai kai da kawo wanda jirage za su yi har so hudu mani muhammad sanusi daraktan ɗawainiyar kai da kawo na hajjin yama wakilin mu haruna musa a can makka cikon bayani inda ya ce jirgi na fari koma za a fara shi 25 da watan ut a kare shi rana ta biyar na watan satumba an yi tsammanin za a samu jirgi goma sha bakwai da za su tashi su ta yi a zawa mahajjatan da suka biya ba su kai jirgi goma sha bakwai ba jirgi goma sha biyar ne suka zo kuma a cikin hakanan za su koma a maimakon a kai hal biyan da watan satumba zuwa uku zuwa hudu da watan satumba za a kare dokan mahajjata jirgi na fari ya tafi rana 25 da watan ut da mahajjata 558 a yau jirgi uku sun tashi na hudu ana shirya shi insha yau zai tafi. Hanyar agada zuwa Arlit ta gabce har wurare guda uku malalar ruwan da aka samu yan kwanakin bayan na shimfiɗar yankin ya haddasa wannan al'amari kwana hudu ke ga masu balaguro ke jira wato a tashoshi daban-daban kuma wato guzurin nasu ya ƙare ga ƙorafin da wasu daga cikinsu suka ma wakilinmu musamman. Eh, an kange ni an canza mini tsari nan bisa harkata nike kuna ganin mako guda a nan abinda zan samu ina cewa gaskiya faduwa ce gare ni idan na koma kenan kamar na samu kwanaki biyu ne na rasa kwanaki hudu. Da yawa daga cikin mu guzurin su ya kare ba su da kuɗi har ila yau da yawa ba su san yadda za su yi su ci abinci. Kudi ba cikin halin da muke komi ya yi wuya gare mu ci da sha da sauran abubuwa duk cikin aljihunmu muke yin shi yanzu ma ina da yara mutum hudu suka mace mata guda da yaranta uku biyo bayan rumzawar da ɗakin su yayi a jiya litinin a garin tasawa malalar ruwa kama da bakin kwarya da garin ya samu ke makasudin wannan hatsari mataimakin farko na magajin garin na sa murya ga al'umma da su yi hattara ga fasar bayanin haruna rabi'u ya inu shamburki sai akwai wani daki da ya faɗi a cikin wannan daki akwai mai gidan matarsa da 'ya'yansu guda biyar abin bakin ciki hudu daga su sun rasu matar da uku daga cikin ɗiyan nasu sj zai yi zagayen garin tare da jami'an tsafta da muhalli domin yin rajistan katanga da dakunan da suka zube har ma da kananan barna idan ana cikin damina ya kamata a rika duba katanga da saman dakuna musamman idan na laka ne kirin da liki ga jama'a shine su yi hattara su ɗauki dukkan matakan da suka dace a kusantowar damuna domin kaucewa duk wasu bala'u. A maradi kwamitin karkara ta gidan Sori cikin gundumar gidan Rumji ta amfana da gandarin matsazar ruwa da tsarin ci gaban noma da iyali ke yi cewa da Prodaf. Wannan gandari zai baiwa matasa damar gudanar da ayyukan lambu madogarar kaucewa ga zuwa dandi. Bari mu saurari furucin wasu daga cikinsu. bisa ga wannan burashi da aka yi da sunan yamen kalgo cikin da'irar gidan sori abun horin ciki ne tun da tarihi ya nuna fiye da shekaru kusa shirin wurin nan gurbi na biyu ce ba a taɓa samun ruwa ba ana ta hanyar wannan burashi yau ga ruwa ga su zahiri ana gani akwai wuri nan wanda yake da shekara ashirin yanzu ba ruwa amma dalilin wanga abu so uku yana shan ruwa masu aiki nan cikin harama gari goma sha biyu adda kwai kun kusan gari goma sha biyu ko da mutum uku uku na kenan an ji daɗi yanzu mu abin da muka so nan a mana santir na ɗan Nijar ci da ɗan Nijar in aka santir ga magabata tare da mu a ɗauki mataki wanda da in ka taka doka ka a ce wancan dan gidan wani na ko wancan dan gidan shabu na mai hukunci wa ranka kowa amma mutukan ba haka na aka yi ba misali ministar harka nan ba ta yi Kafofin rawaita labaru na majalla da dama na ƙasar niger ba sa mutunta sharuɗan da aikin jarida ya shimfiɗa la'akarin da harabar sa ido ta ƙasar Nijar mai zaman kanta Onimed ta lura da shi kenan bayan wata ƙididdigar da ta yi tsakanin ɗaya ga Mayu zuwa talatin da ɗaya ga watan Yuli 2019 ga fasarar bayanin da Maman Abdu Jafaru shugaban wannan harabar ya yi. Bisa jaridu 79 da muka duba akwai ragowar aiki 30 da suka kasu biyu na farko jaridu 29 daga cikin 30 na ragowar aikin sun taka doka kudiri mai lamba bakwai kuma kudiri mai lamba bakwai shine tushen aikin mu na jarida domin yana gayyatar mu wajen kauce daukar aikin wani ba tare da bincike ba yana gayyatar mu wajen kauce kaki ba tare da yin bincike ba abu na karshe ragagga game da kudiri na goma wato girmama yin yin aiki tare domin dole 'yan jarida su haramta yi wa junansu duk wani abin lalata aikin wani ɗan jarida ko kuma wani kamfanin jarida. Darasi da za a riƙe shi ne akwai raguwar sanya hankali na 'yan jarida idan suna su a tsawon wannan lokaci. Gaskiya muna kiran abokan mu su yi takatsantsan muna fatan daga wannan sanarwa cewa abokan aikinmu za su gane muhimmancin sake talawa da gyara aikin su domin shine mafi muhimmanci. Puisque c'est ça le plus important. Ayyukan binciken lafiya da ba da magunguna matasa ɗaliban jami'a a fannin kiwon lafiya na jihar Maraɗi suka baiwa al'ummomin da kwaro kyauta bayan sun haɗe kansu zaman ƙungiya wani matasa jami'an kiwon lafiya ta haka ne suka kawo tasu gudunmuwa ga al'ummomin ga kyautata lafiyar tasu. Ɗan dije Dumega shugaban ƙungiyar ya ma wakilin Muhammad Mamman ƙarin bayani. Shakka ani pendant la de grand vacances on Duk shekara a lokacin babban hutu muna tsara kanmu mu shirya wata tawagar binciken lafiya domin kawo gudummawar mu ga mazauna karkara da ke fuskantar matsalar samun magunguna muna zaɓar gunduma ɗaya ta jiha dangance da bayanai na cututtuka a bana mun karkata ayyukanmu ne a gundumar da kwaro musamman a ashe kwarya kwarnaka da sabon mashi muna gudanar da binciken lafiyar jama'a kyauta tare da rakiyar kwararrun likitoci da ke gabanmu mun ba da magunguna kyauta mun waye kan al'umma akan rigakafi da cututtukan da ba a yadawa daga wani zuwa wani da kuma akan tsafta baki baki daya mun kuma yi gwajin cutar sukari wato diabet da kuma ta hawan jini ranar lahadin da ta gabata Babban asibitin ƙasa na Lamorde nan gaba zai karbi sunan asibitin ƙasa Aminu Bubakar Jallo. Haka gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗau hukunci a kai a zaman taron majalisar ministoci da ya gudana ranar Juma'a. An inganta wato wannan ayar doka ne domin mutunta Aminu Bubakar Jallo. ministan kiwon lafiya na farko a ƙasar Nijar, tsohon ɗan majalisa, mamba na majalisar dokoki da suka wallafa ƙasar Nijar ga zama jamhuriya a ranar 18 ga watan Disamba 1958 kuma tsohon cabda kanto na Lamorde, kamar yadda sanarwar wannan zaman taron gwamnati na sati-sati ya bayyana. Jami'in siyasa na ɓangaren adawa da suka game cikin haɗakar Front Patriotic a ranar 19 ga watan Ogista sun tuntubi ƙungiyar CDAO ECOWAS domin ta hankalta ga batu tsarin zaɓe da aka tanada a ƙasar niger a ranar Litinin ne suka wallafa sanarwar a nan yame. Ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaban wato rukunin Ibrahim Yakuba bisa kafar rediyo talabijin ta Tenere. Goma sha tara ga watan jiye da ya gabata mun rubuta wa shugaban kwamitin yawo inda muka tambaye shi ya saka bakinsa akan abubuwan da suke wakana a Nijar. Muna jin tsoron gwamnati ta shirya zaɓe cikin ƙarfi da magudi a yi amfani da kayan gwamnati domin shirya zaɓe. Mun san tarihin Nijar ya nuna mana cewa bai yiwa wani koma miye matsayinsa ya huce cikin magudi. Ala halin dai 'yan ƙasa da jam'iyyun siyasa za su tabbatar da cewa wanda aka ɗora ya kasance zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓe mai cike da adalci. Nijar ce muka saka a gaba ba batun matsayin wani ɗan siyasa ba, a'a demokaraɗiyya da ma'aikatun gwamnati su kasance a cikin fuskar wannan zaɓe. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar Talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyauta rayuwar iyali a harsunan Buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 biyar na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata. Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. To madalla bayan kun sha labarun da rahotannin daban-daban yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ga al'ada ta ƙasar Nijar ruwan zahi ko kuma sha ta jiki da rasan itace ko sayu don wanka da mai biki za ta yi da su ne ake amfani ko kaka kimiyyar kiwon lafiya ke ganin wannan rahilatu sumana ta firanta da dr halima jalo jami'ar wannan fanni da ke zaman ritaya ga zubin hirar su. Dangance da abin da ya shafi tsafta mace da ta haihu, waɗansu suna amfani da ruwan zafi domin kama ruwa. Shin anya wannan bai da illa a likitance? Mun san da ruwan zafin da ake wankan jego da shi yana kashe sauran cututtuka. Domin mu duka mun yi aiki da wannan ruwan zafin da uwayenmu suke ta wasar muna. Ana ɗoka ana azama saman ciki da kuma kewayen ma'aifa. Amma mu sani ruwan nan yana da zafi sosai yana iya ƙone mutum. yadda duk an ka yi lokaci zuwa lokaci jinin yana tsayawa don haka ki wanke da sabuni kawai ba sai kin danne shi ba akwai magunukan da mata suke aiki da shi bai da kyawo yana da illa a rinka wankewa da sabuni ana wanke baya da kuma kewayen shi ki rinka sa kaya masu tsafta wandunan ma a wanke su a sa su cikin ruwan za su ta wasa, domin yana kashe sauran cututtuka. Tsafta bayan haihuwa duka ɗaya ce kamar tsafta lokacin da ake ganin al'ada koyaushe a kasance cikin tsafta. To, ta dai kula da kyau, ta yi wanka kullum ko da wani lokaci domin tana zuban jini kuma tana ba yaro nono don haka ya kasance to hannunta da jikinta suna da tsafta don haka ta zama to tana tare da tsafta a kowane lokaci. A ƙaramin takardere kwanaki nawa ne shinin biki ya kamata ya yi? In ta aifu, kamar yadda ya kamata, jinin yana tsaya mata a cikin tsawon wata ɗaya zuwa kwana goma. da ruwan da yake mata zuba. A lokacin sha'anya likita yana shawartar mace ta sadu da mijinta ko sai ta ɗan jira na waɗansu 'yan makonni. <laughs> Tambaya yana da wuyar ba da amsa. Idan har haila ta tsaya mata na ƙarshen wata, ya kamata dai ta ɗan jira har jikinta ya warke da kyau domin jikinta ya sha wahala wajen ɗaukan ciki da kuma wajen aifuwa don haka ya kamata a ke ta jira har jikinta ya dawo daidai inda ma'aifarta ta warke da kyawu shawara ke da muke badawa amma ba a kula da shi To da masu sauraro abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa da waɗanda kenan ya mai da wakilanmu a cikin yankuna daban-daban. Ni naku ɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu futa lafiya. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. a tesawa tare da radio tarmamuwa lamba 97.5 zangon fm a birnin kwani tare da radio niya lamba 97.5 zangon fm a balle yara tare da radio dalol lamba 96 zangon fm studio kalangu